Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da masu azancin magana ke cewa wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bibiyar kayan take haƙƙin adama A yau za mu fara duba korafin kwamrar Adamu Jana da ke zargin gwamnatin jihar Yobe ta sakiyarsa zuwa gidan yari bayan da ya barazana fita zanga-zanga. Ku biyo mu cikin shirin sunana sarfila Hashim Gumel. thank you Shirin ya sauka a jihar Yobe inda wani matashi da ake kira Kumar Bello Jana ya ce an tura su gidan yari suka yi ta zaman shari'a na tsawon lokaci ba tare da sanin wanda ya shigar da ƙararsu ba. Matashin wanda yake neman aƙalla ya nuna duniya an take masa 'yanci. Ya ce gabannin kama shi ya shirya wata zanga-zanga kan neman gyara lamuran ilimi ta hanyar gyara ginin makarantu daga alwashin gwamnan jihar na ayyana dokar ta ɓaci ga sashen ilimi. Komar Jana ya ɗora alhakin abin da ya zayyana da rashin gyara. Aƙalla wata makarantar sakandare da suka ɗau hotunanta da rashin ɗaukin gidauniyar raya ilimi ta yobe da aka ƙaddamar Abuja a shekarar bara. Kwamar Bel Adamu Jana ya ce sun rubuta takardu sun sha miƙa hukumomi da suka dace don sanar da su shirin guna da zanga-zangar lumana a Damaturu. Kwatsam gamanin ranar zanga-zangar sai 'yan sanda suka yi ram da su tare da keɓe su daga al'umma. Sunana Kwamar Dullo Adamu Jana. Ah, kai mazaunin wani gari ne? Ni mazaunin da maturu ne. A ah, me matsayinka a yanzu aikin gwamnati kake ko zaman kanka kake yi? A'a ba aikin gwamnati nake ba zaman kaina nake ni ina da shagon ɗinki tela ne ne Na gama university na 2018 na yi studying physics. Ina da mata ɗaya da yarinya ɗaya. Ya aka ka zama comrade? Eh yadda aka yi na zama comrade ai shi comrade a tunanina duk mutumin da yake da wato kishin ƙasa yake son wato ƙasa ta ci gaba eh, eh, kuma akwai gaskiya a lamarin shi eh, ina tunanin yana ƙoƙarin ya kwatanta gaskiya ina tunanin ya zama comrade. Yi mana bayani ka ce ka jagoranci wata zanga-zanga me ya faru ne har ya kai ga kace an kama ka? To, eh, ita zanga-zanga da gaskiya a takaice eh, mun fara wato din diddigin da ke faruwa a cikin yobe a kan harkan ilimi. Tun bayan zuwan gwamna mai malabuni da ya yi declaring state of emergency on education 2019 ne. So a time din ya ce ya yi declaring state of emergency daga baya aka fara tunanin cewa yes education zai zo ya ci gaba sosai har ma ya fi sauran jihohi ko a ƙarshe aka zo aka yi yobe trust fund a abuja aka ɗan tara kuɗaɗe eh, su su mutane gwamnoni da su yan eh, kasuwa na na najeriya suka tara kuɗi don ci gaban ilimin yobe aka zo aka gama foyes muka zo muka fara bincike muka ga secondary school gaskiya ba a ma taɓa komai ba muna da 51 secondary school a yobe ina ga 6 su ne dai sauran boarding school wallahi abin in ka gani is very terrible idan ma musamman aka zo a jesus da maturu wanda makaranta ne wajen guda shida aka tara a wuri daya amma kuma kana kana zuwa kana da labarin menene nawa ne aka tara a wannan gidauniyar da aka yi a abuja wallahi a wannan gidauniya su kansu sun ki su fito su gaya mana nawa aka tara gaskiya don tun ba yau ba muna bibiyan nawa aka tara a fito a gaya mana sai ake ce mana a wasu ai sun bayar wasu sun faɗa a baki ne daga baya ba su bayar ba to ko ma me ake ciki ya kamata a ce daga wannan lokaci zuwa yanzu wanda ya bayar ya bayar wanda bai bayar ba bai bayar ba a fito a ce mana to ga abin da aka tara an ce mana an kafa wani kwamiti da da zai kula da wannan kuɗaɗe ɗin yanzu misali ai gwamna na da da wannan ssa da suke a faɗan abubuwan alherin shi a social media da sauransu ina ga wannan abun ma ya kamata a gaya musu su fito su faɗa cewa ga shi ga kwamitin da aka naɗa ga kuma yadda za a yi da kuɗaɗen ga yadda za a yi ga yadda za a yi shine an gama tenuwa na farko za a an shiga na biyu muka ga cewa gaskiya ya kamata gwamnati ta yi wani abu musamman secondary school don mu mun fi emphasizing akan secondary school sai muka fara tunanin mu yi bincike tukunna mu kalla me yake faruwa muka yi bincike muka ga gaskiya secondary school sun fi facing challenges akan wannan abu to shine yasa muka ce to bari mu rubuta leta ma ssg eh, eh, sakataren gwamnati wato sai mu yi copying to relevant agencies kamar su ministry of education eh, nigerian union of teachers public complaint commission da emirate council ma dai da sauransu su dss su ma mun kai musu leta da, da, police commissioner cewa wannan makarantu suna buƙatan urgent attention musamman ma shi wannan makaranta da ake kira jesus da matur wanda an hada secondary school wajen shida a ciki wace kungiya ka kuka rubuta wannan takardar ko kawai kun yi kun kafa kungiya ce kawai kuka rubuta wace watakila ba ta da eh. rajista ko a matsayin ku kila na yan kasa kawai kuka yaka eh a matsayin mu na yan kasa sai muka ce to bari mu zauna mu uku da ni da Ali M Ali da wani yaro ana ce Marko ba na Raul muka ce to bari mu rubuta letan nan to amma ya kamata ya zama muna da kungiya Eh, ko ba ta da rijista ma sai ya sa muka saka wa kungiyan eh, wannan a eh, group of concerned citizens so matakin da muka ɗauka da ba mu ji wani sako ba shine daga baya sai su DSS suka kira mu suka ce mana suna nan suna kokari akan wannan abun za su gaya gwamna me ke faruwa insha Allah suna ga inda suka faɗa komai zai daidaita to amma lokacin tun da gwamnan baya gari to dai ana cikin wannan process in ne kawai sai muka sai musamman ni na ji diran mikiya na cewa gashi wai ana tuhuma na da da wani foto da yake yawo eh, cewa wai eh, mu muka yi shi filin ciki da gaskiya ya bincike har ya gano sunan ɗaya daga cikin mataimakan gwamnan jihar yobe dr sharif almuhajir ne ya kai karan matasan wajen 'yan sanda yana mai cewa idan takamar su raina mutane a yanar gizo to shi ba zai kyale su su mai da shi tamkar ɗan wasan fim ba. Dokta Sharif Almuhajir, ah, ah, mun samu labarin akwai wasu matasa waɗanda suke korafin cewa an kama su, jami'an tsaro sun kama su kuma da muka bincika sai muka gano kai ne ko kuma in ce kana daga waɗanda suka kai korafi har aka kama waɗannan matasa ah, duk da dai an ba da belinsu. Yi mana bayanin me ya faru ne. To bismillahi wa salatu wa salam wa na farko dai ka sani cewa malam Nasiru a mu ma'aikatan gwamnati ne kuma shugabannin al'umma ne a daidai iya level ɗin da muke ciki. Kuma ya kamata duk wani shugaban al'umma ya zama mai haƙuri mai juriya wanda zai iya jure abin da al'umman da yake shugabanta. To amma hakan ba yana nufin cewa kuma zai yi yadda ya jawo wa kansa abin zai bar wa 'ya'yansa da zuri'arsa mummunan tarihi a rayuwa ta ƙarshe ba. wannan shi ne dalilin da ya saka aka ɗauki wannan mataki abin da ya faru shi ne. kuma na ji daɗi da ku tambaye saboda ku ji me ya faru muna zaman zaman mu muka ga hotunan mu a rubuce akan wata wani shaji kamar kalanda a social media ana yawo da shi akan cewa a rubuta hotunan mu a cikin cewa yobe a hannun yan sari yobe a hannun yan sari me yake nufi an ce dai mubi ne fim ne wanda zai fito kuma ga hotona ni kuma ni nan ban yi alkawari da wata ma'aikatar fim akan cewa zan yi fim tare da su ba su saka hotona ban yi sharaɗi ni ba dan fim bane ba fim bane sana'a ta kai ka sani cewa na yi karatu na kai matakin associate professor a university saboda haka ba zan yi fim ba ba na kuma yi so kaga na ina tunanin cewa wannan abun an yi amfani da sunana da hotona a inda bai kamata da ni ba. Shugaban gidauniyar raya ilimi a jihar Yobe, Injiniya Muhammad Abbakar, ya ce a cikin alkawarin kimanin naira biliyan goma da aka yi wa gidauniyarsu, sun samu naira biliyan ɗaya da rabi kaɗai, kuma ainihin burin gidauniyar ta tara naira biliyan ashirin da biyar. Mun fara wannan abin da buri na bukata kuɗi biliyan ashirin da biyar. An kuma yi taro, taro mun samu gudunmawa daga jama'an gida da kuma abokanan arziki jihar a lokacin da muka gama kuɗi da aka yi alkawari biliyan goma da ɗan kaɗan to abin da aka samu kuɗi kasa eh, daga ranar da aka yi kaddamar da asusu zuwa 'yan watanni da suka biyo baya mun samu biliyan ɗaya da dubu ɗari shida da miliyan ɗari shida that is that is 1.6 billion ko eh gaba ɗaya ke nan eh gaba ɗaya abin da aka samu bayan kuma tun farko ana neman biliyan 25 ne biliyan 25 kuma an yi alkawari daban-daban dai mun tashi da alkawari na biliyan goma da miliyan ɗari biyu amma kuma abin da ya taru shine biliyan ɗaya da miliyan ɗari muna ji sai mu abinda aikinmu shine mu yi kokari mu mutara tara kuɗi kuma mu dan ayyuka wanda za su kawo ah, ci gaba ga harkan ilimi ba kaman kaman ne mu muke yi domin akwai ma'aikatar ilimi wajen guda biyu na basic and secondary da kuma na higher education amma wanda muke harka da su basic basic da kuma su muke wato dai injiniya rashin kuɗi ma ya sa ayyukan ma kamar ba a ma yi abubuwa da yawa ba ma a'a ana yi wato fahimta na aiki din dole a fahimce shi sosai Masu sauraro abin da ya sauka kenan saboda karewar lokaci sai a kasance da mu mako mai zuwa inda za mu daura daga inda muka tsaya. Yanzu kam a Nasiru Adamu El kaya da ke birnin Abuja daga nan birnin Washington DC sarki da Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.